matakin da ofishin jakadancin Amurka ya ɗauka a Abuja na dakatar da sabunta biza ta hanyar tura saƙo ga waɗanda suka taɓa zuwa ƙasar ya sa matafiya da muka zanta da su da dama sun danganta hakan da yanayin tsaro. Ofishin dai a Abuja ya fidda sanarwar ke da ke cewa daga yanzu ofishin ba zai ci gaba da sabunta biza ta hanyar tsarin Dropbox ba. Yanzu dai ya zama wajibi mai buƙatar sabunta biza ya rubuta buƙatar a yanar gizo. Daga nan ya bayyana ofishin jakadancin don yi masa tambayoyi wanda da a baya aka ɗauke ma waɗanda suka taɓa samun bizar wannan ɗawainiya. Dr. <laughs> Uh, Joe Ubu ya ce ya fara zuwa Amurka tun 1984 kuma ma a can ya karatu ya nuna ba laifi Amurka ta ɗau irin wannan mataki. Yes, I think it, it has to do with uh, security reasons. Uh, they want to have, you know, face-to-face -face dealing with applicants and possibly, you know, uh, maybe biometrics to ensure that uh, they put a face to any application uh, which has to do with security considering what is going on globally. ya ce dama lamarin visa ne na Well, anything that has to do with visa is highly discretionary because even after you get the visa, that doesn't guarantee you that you can enter the country anyway. You know, they still have to screen you at the border And from there, I mean, I, I remember uh, an honorable member called me that he was denied entrance into the US even with a valid visa. Kuma ko da mutum ya samu visa, bai zama lallai ya samu shiga ƙasar da ta bashi wannan visa ba. Shi ma wani injiniya magaji Muhammad yana da ra'ayin cewa Amurka ba ta sako-sako da lamarin tsaro kuma ƙila akwai abin da ta hango ya sa ɗaukan wannan sabon mataki. Wannan ina tunani hanya ce ta tsaro al'amar ya zama abin da ya zama to suna son kowa je da kansa saboda su ainihin abin din yatsunsu su ɗauki hoton yatsu su tabbatar da cewa wannan mutumin in abakar ake nufi abakar ne ya zo da kansa in mr john ne an tabbatar mr john ɗin ne da kansa ba tare da wani ya zo ya karɓa wani ba domin a nan za su san cewa kai ɗin ne tabbatar da kuma tarihin ka kai na kirki ne ko ba na kirki ba daga nan su ɗauki matakin su baka ko kada su baka a tsarin ofishin jakadancin Amurka yakan fitar da sanarwa kuma shi kenan iya bayanin kenan ba wani sabon ƙarin haske da za a iya samu. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.